بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> Allah kawo yau sha shida ga watan Jumadal Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 22 ga watan daya miladiya 2019 a wannan majalisi namu 23 ne 23 ba da bi ba a watan daya 2019 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Yusuf Abu Aziz hafizahullah ta'ala zamu tashi sahabi na da 73 Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu al-habr alladhi shahida lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil janna sahabi na 73 da za a ci gaba da mana bayani akan sa a jerin gwanan sahabban da ake karantar da mu sirarsu رضوان الله تعالى عليهم شين سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه معلمة تأكيد الحبر الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة malamin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara cewa shi dan aljanna an an ce ko alhibru alhabru ko alhibru malami kenan a cikin masai اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم <coughs> سوني شيني شيني حبر كوك محبر يعني الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة malamin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida cewa shi dan aljanna man huwa wani ne abdullahi bin salam huwa abdullahi ibn salam ibn al-harith shine abdullahi dan salam dan al-harith al-imam jagora ne shi yana ɗaya daga cikin لنا آه، خيارهم في الإسلام في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ضعفوا آه، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن متى نبقى تيجنن قمر معادنوني من أسر جينار يا إذا تنا شنكت شنكتا تنا درجة إن تفتوكم أقوانكي تسيت قارة درجة azurfa ma haka amma dutsen da ya kasance dama shi haka yake zai da wata daraja a kan to ko ka wanke shi daraja shi ba za ta faru ba yadda yake yana nan to amma sai mun ya ce khiyarun fil islam khiyarun fil jahiliyyah khiyarun fil islam idza faqu wanda suka zama suna da daraja a jahiliyya in suka shiga musulunci kuma suka koyi fiqh suka zama masana to za su ci gaba da rike matsayinsu da suke da shi a jahiliya na daraja sai su ƙara daraja to abdullahi ibn sudan yana cikin su babban malami ne daga cikin malaman yahudawa bi shahadatihim anfusihim su suka yi shaida da kansu suka ce alimuna wa ibn alimina habruna wa ibn habrina shi malami ne a cikin kuma dan malami ne a cikin mu baban shi ma malami ne amma daga baya fan qalab innahum innahum unasun buhtun mutane ne masu kiran karya alhabru malami ne kuma shi almashhudu sannan an masa shaida cewa shi dan aljanna ne waye masa wanda ya isa ya bada shaida akan cewa kai aljanna ne shine ma'aiki gane أبو الحارث ana masa alkunya da abul haris kaga ya sa ɗansa sunan baban kansa kenan abdullahi ibn salam ibn al-haris abdullahi ibn salam ibn al-haris sai ya zama alkunya sa abul haris sannan wa afdaqul asma'i harisun wa hammam aka manzala su ne ce harisun wa hammam afdaqul asma'i kenan حارث وهمام الإسرائيلي وند نسبة سناقي وزواج إسرائيل إسرائيل شين يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام إسرائيل da yaren hiru in sun ce a Isra'il suna nufin Abdullah Abdullah Haliful Ansar yana ɗaya daga cikin wanda suka kulle sulhu ko kuma kulle yan uwantaka da al'ansaru an ce abin nan an sha mana bayani kan halif alhilf har ya zama akwai wala'i a kansa wala'u hilfi sai ya zama akwai mutanen da suke kalliya minority su ne ba su da yawa to sai su haɗa gwiwa da waɗanda suke da ƙarfi a ƙasa cewa idan za a yaƙe su za su taimake su su ma idan za a yaki a kulliyan nan sai kasance su masu karfin da suka zama iyayen gidansu ba za su bari a yake su ba to shine halif din min khawas ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kebantattun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tara wasu sukkofi na musamman أسلم رضي الله عنه وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه يا مسلمت ألوك شند عن نفسه سمى هجرة يزو مدينة بجزوه من غال السمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه يا مسلم يعني إياكا بيّن إسلاما مبيّن مسلم سنسكيت أيه إلى ذاك سيكا دم دون اللوك جيبان هجرة ما بالوك جيبان ينطو قال ابن سعد الإمام محمد بن سعد يقول لأشن الطبقات الكبرى يكي هو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام yana cikin yayan annabi yusuf alaihi salam yana cikin zurriya annabi yusuf alaihi salam shi kuma annabi yusuf kamar yadda muka sani dan yaqubu ne huwa ahabbu abna'ihi ilayhi hmm إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو من أحبار اليهود كما إلى إذا قد شمتنا يهوداوة إلى شمتنا سمال منصر شهدوا له بالعلم عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه دقشي كنش عبد الله بن سلام أكسامو حديثي يكي سوى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لوكة دا من زن الله صلى الله عليه وسلم يسوى غم مدينة محاجرا من مكة كينا هي هجرة دقا مكة إلى مدينة in dafala nasu alaihi sai mutane suka gaggawa suka tafi su halin da shi shine in jafala eh, mutane suka tafi gagga suka lullube shi hmm? wa kuntu fi manin ni ina cikin wanda suka je suka lullube annabi sallallahu alaihi wasallam فلما رأيته لوقتين لجماعتي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب إن أكلم ما زلت من أجانا سوى فسكت سبعة مقرية بشي yi ilimi ina kallon sa na gane cewa manzon sama fuskar su ba ta makabaita ba ce akwai ilimin da ake ce mishi physiognomy ko ilmu ilmu istimal al-mazahir lil an al-bawatin ilimin a kalli zahirin mutum sai ayi bayanin abin da yake boye nasa suna da ilimi ne can da za ka ga sukan siffanta in an tashi muwafaqatu daki al da ke wanda ya fi kwakwalwa to sukan faɗi wasu siffofinsa sai su faɗi wasu sifat nasa su ce za ka gan shi kaza za ka gan shi kaza za ka gan shi kaza hmm? sannan akwai muwafaqatul bali al-insan alladhi yusufu bilbalada mutumin da za a siffanta shi da cewa ta aini ko kidahumi ko da kiki to shi ma yana da muwafafat za ka ga malamai irin su ibn jauzi a cikin littafin su al ajkiya ya kawo irin waɗannan sufofin da kuma littafin su al-haqqu ala hibdil ilm ya kawo waɗannan sufofin da za a kalli mutum sai a ce yana da kwakwalwa ko kuma a ce shi da kiki amma ba dole bane ya zama hakikatan tabbas ɗari bisa ɗari haka amma je tabbas wannan ilimin akwai shi laraba suna da shi tintini ba laraba ba duniya ma suna da shi tintini to daga ganin annabi sallama abdullahi bin salamin radiyallahu anhu sai ya ce manzon samu fuskarsa ba ta makaryaci ba ce fakana awwalu shay'in sallituhu yaqulu sai ya zama farkon abin da naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ya ayyuhan nasu afshu Salamu, wa at'imu wa sallu وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يا أيها الناس يا قومك أن يعني أفشوا السلام ورك يا تسلم أتقانون وأن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف da wanda ka san با da wanda baka san يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا لقيتم الذين كفروا منهم آه، منين آه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وأطعموا الطعام سننكم دو فرق سيد أبنشي هذا أبو نبيشي وصلوا الأرحام سننكم إجاد زمنتا وصلوا بالليل كرك إن صلى الدري والناس نيام mutane kuma a lokacin suna bacci tadkhulul jannata bi salam sai ku shiga aminci aljanna Allah da sallam da aminci bagani hadisu salam rawahu abdullah bin salam awwaluhu salam wa akhiruhu salam kaga hadisu akwai talu a ciki rawahu abdullah bin salam wa awwaluhu salam wa akhiruhu salam afshu salam sannan kuma sai aka ce mai ƙarshe ne tadkhulul jannata bi salam tadkhulul jannata bi salam jannata bi mun gane to shine wannan so da ka yace farkon hadisin da ba ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan hadisus salam na'am الهوار الذي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم tattaunawar da ta gudana tsakanin Abdullah ibn Salam da Annabi sallallahu alaihi wa sallam an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga sayyiduna Anas ibn Malik Allah ya kare yadda a gare shi أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة جل عبد الله بن سلام يا زوج مائك صلى الله عليه وسلم فرقا زوما من قال مدينة فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي شيء zan maka tambayoyi uku ba wanda ya san amsa su in ba annabi ba in ka bani amsa to kai annabi mun gane ma awwalu ashrat as-sa'ati a cikin alamat as-sa'a al-kubra wata alama ce alamomin al-qiyama kada biyu ne akwai alamat as-sa'a as-sughra akwai alamat as-sa'a al-kubra علامات الساعة الصغرى سنة ديرا ما لما انت سقيق وكان تتغاسو كمان آه، الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي حفظه الله آه، ينادى للتاب ان شاء الله قدير وكان عبارات الساعة يا عم بتسوس سنكي دري اكو دي ونعم ان ساما آه، اقي ونن الشيخ الشيخ الشيخ الدكتور محمد بن ابن احمد بن اسرائيل المقدم a cikin littafin sa fiqh ashirat saa shi ma ya ambaci wasu da yawa ko amma waɗanda suke al-kubra su sha biyu ne in an dunkule su wasu guda uku su kuma za su bada guda goma kenan akwai wasu guda uku aka dunkule su khasfun bil mashriqi khasfun bil maghribi khasfun bi jaziratil arab to waɗannan guda uku malamai sukan dunkule su ce musu khasfun to sai su baka guda goma to a cikin waɗannan guda goma wacce ce ta farko da ta faru wa ma awwalu ma ya'kulu ahlul jannati me farkon abin da mutanen aljanna za su fara in sun shiga aljanna me za a fara ci a cikin aljanna tambaya ta biyu ke wa min aina yushbihu alwaladu abahu wa ummuhu dan ta yaya mutum yake kama da mamarsa ko ya kama da baban shi sai a haifi yaro wani zubin sai a ga huwa ashbahu bi walade huwa ashbahu bi abi ya fi kama da babansa wani zubin kuma huwa ashbahu bi ummi wani zubin sai a ga ya fi kama da mamarsa me yasa قال سيتي أخبرني به قال سيما سيتي أخبرني بهن جبريل آنفا yace ɗazu ɗazun nan kafin ka zo mala'ika jibril ya ban amtus ya bani labarin su an riga ma an ba da amsa cikin kafin ka zo qala zaka aduwul yahudi min al mala'ika sai ce tabbas jibril shine abokin gaban yahudawa daga cikin mala'iku shi suke gaba da shi قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله هذا نقول مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين سنعتي وذاك عدونا قتل آباءنا لو كان ميكائيل يأتيك بالوحي لآمنا بك da ملائكة ميكائيل ke مكة maka da من da mun هو الموكل saboda shi mala'ika mika'il shine mai kula da ruwa to da kada shine amma ka aduhuna qatala aba'ana shine yake kashe babanninmu shi yake aikowa ya halaka in ji Abdullahi ibn Salam sai manzo amma awwalu قال سيما زسنسي أما أول أشراط ta أما تاشن علامة تفكوت تاشن القيامة شنو كسيايكو wannan wajen tashi شو متى شاء شأنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين